أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى وإن سكي سرارمو لكم كلم عليه وإن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول لك مغانا ينزو <clears throat> muna ashirin da biyar ne ga watan rabi'u nisani hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da goma ga watan sha biyu shekara dubu biyu da ashirin daidai ƙarƙashin wannan makaranta inda muke gabatar da darasi cikin littattafai guda biyu littafin farko mun gama a ƙa'idu shi'a littafi na biyu yanzu ne tambihu ul albab ala 333 qawlan bin aqaida abul abbas wa atba'ihi na babban malami wato Sheikh Ahmad wato Habibu Jibrin wannan ita ce halka ta goma sha hudu cikin wannan littafi a kafin mu shiga cikin halka ta goma sha hudu kamar yadda na faɗa a farko cewa muna miƙa godiya zuwa ga kamfani wato alhaji hamisu daga nijar muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya saka maka da alheri sannan akwai wasu bayan allah daga ainihin wato senegal wannan ta hannun alhaji hamisu daga senegal akwai murtada abubakar ya aiko da kuɗi jaka talatin sannan haka nan mutanen mali sun aiko da jaka talatin da ɗaya daga ƙasar gabon sun aiko su ma jaka talatin sannan akwai yunusa hussein manga shi kuma ya aiko mana da ainihin wato layin waya na ainihin wato data muna roƙon allah ta'ala ya saka musu da alheri yakan mutanen da suke ba addini gudunmawa ƙarƙashin wannan makaranta muna roƙon allah ya hana su jin kunya duniya da lahira abinda ba za su iya ba allah ya iya musu damuwar da muke yaye ma wasu ta rayuwa ko ta addini ƙarƙashin wannan makaranta allah ya san su sannan mun san su amincin da mutane suke da shi da mu ya sa ba kowane abu bane sai mun keke da keke don mu ba keke da keke a ce mana ba wanda duk muke yayi musu damuwa to muna roƙon Allah wanda duk suke ba da gudunmawa su ƙarƙashin wannan tafiyar abin da suke nema a wajen Allah Allah ya yi musu kafin masu daga hannu su ce Allah din yi musu ‘yan tsarkin sunayensa. Ah, za mu tashi a aƙida ta shida a Sufiya malam yace sufaye wannan kuma ya ce ka duba a littafi a shafi na goma ɗari da biyar da kuma ɗari da shida za ka gani tu'udil martaba al-ihsani suna bayar da martaba ta al da li ga malamansu wata lugumin minhum an tasawwaru shekahu sannan suna wata lubu tana nema minhum daga gare su an yi tasawwaru su suranta shaikahun malaminsu inda ma yadhkuruna a lokacin da suke ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana sanda suke ambatan Allah su dinga sawwara cewa shehinsu ga gashi yana wajen sannan hakanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulu yana cewa al-ihsanu shi ihsani anta abudallaha ka annaka tarahu ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi fa lam takun tarahu fa innahu yaraka in kai baka ganin shi to shi yana ganin ka wannan hadisi ya zo cikin sahihul bukhari da muslim to wannan hadisi da al-imam muslim ya tashi kawo shi ya ta kawo shi kitabul iman babu ma'rifatul iman wal islam wal qadar wa alamati sa babin da ke magana akan imani da musulunci da kaddara da alamar tashin alkiyama asalin hadisin dogo ne cewa an burai da ta an yi haibi ne ya amurka da yake cewa kana awwala man qala fil qadari farkon mutumin da ya fara yin magana cewa bai yadda da kaddara ma bil a basara shine ma'abadul jahani shine ma'abadul jahani shi ya fara kewa ya ce bai yadda da kaddara ba cikin wannan al'ummar ya ce fantalaktu sai na tashi ana ni a bin abdurrahman al-himyari a bin abdurrahman al-himyari muka tashi ya ce hajji na aumo tamare muka tafi mai aikin haddi tare da umara a sai muka ce laulaki na ahadin min a sahabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam masu ina ma da za mu haɗu wani daga cikin sahabban annabi mu tambaye shi amma ya ƙulu haƙula ifil kadar akan abin da waɗannan suke faɗa akan kaddara ya ce muna shigowa a wufi ƙadana abdullahi bin umar bin khattab sai aka datar da mu sai muka ci karo da abdullahi ɗan umar ɗan khattab a wannan lokacin sai ya ce dakinan almasjid shi kuma yana shiga masallaci ya ce faktanaftahu ana wa sahibi sai muka cewaye shi ni da abokina ahaduna an yaminihi ɗaya a damansa wal akharu an shimalihi ɗaya a hagunsa yace fa banantu sai na tabbatar da cewa anna sahibi sulul kalama ilayya zai wakilta ni ni in yi magana a madadin mu yace fa qultu sai na ce aba abdurrahman sai na ce masa aba abdurrahman innahu qad zahara kibalana nasun yaqra'una alqur'ana wasu mutane sun bayyana a garin mu gashi nan suna karatun alkur'ani sannan waya taɗaffazunar ilmi suna ƙoƙari wurin tattaro ilimi wa zakara min sha'anihim ya ambata ya ce amma daga cikin matsalarsu wa annahum yas'umuna suna faɗa cewa Allah kadara ko ba su yadda da ƙaddara ba sannan wa annal amra unfu idan al'amari zai faru shi kanshi Allah bai san abin zai faru ba sai in ya faru shine wa annal amra unfu qala sai abdullahi ɗan umar yake cewa za idza ta ulaika to wa'annan mutanen masu wannan aƙidar idan ka haɗu da su fa akhbirhum ka ba su labari anni bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni a matsayina na ɗalibin da na zauna gaban annabi na koyi karatun addini a faɗa musu ba ni ba su ba su ba ni yake cewa wallazi ya halifu bihi abdullahi bin umar na rantsi da Allah wanda Abdullahi ɗan Umar yake rantsuwa da shi yace masa law anna li ahadihim mithla uhudin zahaban da a ce ɗayan yana da kwatankwacin dutsen udu na zinariya wa anfaqahu ya dauke shi ya ciyar da shi kaf akan addinin Allah ma qabila Allah minhu hatta yu'mina bil qadar wallahi Allah ba zai karɓa ba har sai ya yi imani da ƙaddara. to lokacin ne sa Abdullahi dan Umar ya shiga bayani sun matsala sannan sai ya ce haddasa ni abi babana ya bani labari waye baban nan nashi ya ce umar bin khattab bainama nahnu inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama za ta yi muna zaune wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wata rana haka shi yasa nake faɗa nake cewa dukkan nufokin da ke hannun mutane da aka rubuta bainama na hannu julusun bainama na hannu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ce wannan kalma ta julus ɗin gaskiya babu ita a lafazin hadisin eh, a je a duba da kyau bainama na hannu inda rasulullahi za ta yi minne ba bainama na hannu julusun babu yawa wannan hadisun haka lafazin yake Eh, baina ma na hannu inda rasulullahi zata min muna zaune gaban annabu wata rana shine sai ya shiga cewa sai ga wani mutum ya bullo sai ga shiga shiga shi wannan shine asalin yadda hadisin yake al'imamun nawawi da hada arba'unan nawawiya ya abin nan ne saboda kada hadisin mai tsawon da zai wa dalibai hadda a wahalar hadda a matsayinsa na hadisan farko farko to a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama mala'ika ya zo ya ta masa tambaya ya tambaye shi musulunci ya ba shi amsa imani ya ba shi amsa to da ya zo wajen al-ihsanu ne da ya ce masa wato menene al-ihsan fa akhbirni an al-ihsan qala sai ce anta abudallaha ka annaka tarahu ka bauta ma Allah kaman kana ganin shi wa illam takun tarahu in kai baka ganin shi Allah din innahu yaraka to shi Allah subhanahu ta'ala yana ganin ka to wannan shine abin da sufaye suka dauka sai suka ce wannan martaba ta al-ihsanu wato suna ganin cewa shine akwai shari'a akwai hakika kamar yadda muka karanta jiya bari mu sake dawo da shi daga bakin wannan ku ji me ya ma ita wani ba kamar yadda wannan zamanin ya canza kullum abin da mutane ake tunani laifin ƙanana muridai su manyan ba su ganin nan ba haka tijaniya take ba Tijaniya ba ta yi. abin da musulunci ya tabbata shi Tijaniya ta tabbata abin da musulunci ya hana shi Tijaniya ya hana babu wani abu sabu a cikin dari da Tijaniya. saboda ka abin da yake haramun a musulunci haramun ne a tijaniya abin da yake halal a musulunci halal ne a tijaniya abin ɗaya ne duka الدين أدنقليك الشريعة أقوال رسول الله والطريقة أفعال رسول الله والحقيقة أهواله صلى الله عليه وسلم الشريعة أن تعبد الله والطريقة أن تقصد الله والحقيقة أن تشهد الله الشريعة قشر الدين والطريقة لب الدين والحقيقة لب لب الدين الشريعة خدمة والطريقة قربة والحقيقة وصلة سنك بعض الذي تترك الشيكر متوقع أقول مطعيد إن يا شيء zai iya yin abin da ya ga dama a cikin tijaniya wasu tunanin su sun kai wani matsayi za su bar sallah ko za su bar salat wannan shine matakin da kullun suke magana al-islamu al-imanu al-ihsanu al-ihsanu suke shine makami na at haka suke magana shine makami na at-tasawuf yau matafi cikin qur'ani shi dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya riga ya gama bayanin menene al-ihsan din shine kaji sanda kake bauta ma Allah kana bautar kamar ga Allah nan kana ganin shi so da in kai dama ba ka ganin shi shi bai ganin ka da wannan ne al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali ya kafa hujja yace duk in kai ba ka ganin shi to shi Allah subhanahu wata'ala yana ganin ka to da wannan ne Ibn Rajab al-Hanbali ya kafa hujja cewa duk wanda ya bauta ma Allah a duniya bai gan shi ba idan aka je lahira sai ya gan shi shi yasa da ku ga hatta mazhabar ganin Allah an kasu gida uku a kanta akwai wanda suka yadda ana ganin Allah duniya da lahira su ne su bayan akwai wanda suka yadda cewa ba a ganin Allah duniya da lahira su ne mu'tazila akwai ahli sunna su suka ce ba a ganin Allah a duniya amma ana ganin Allah a lahira wannan ita ce akida wacce take matsakaiciya matsakaiciya tsakanin waɗannan yayin da annabi ya fassara ihsani ga ma'anarsa da haka malamai suka ce arada bil ihsan abinda annabi yake da al ihsan shine al ishara ila al muraqabati wa husn al ta'a akai mataki na muraqaba da kuma kyakkyawan aiki mutum yanzu ya shigo nan wajen yanzu misali zai aikin anna ko zai ɗauki kayan wani ko ya tuba kayan shi zai wani abu da wata yana gama sai ya ga wani hannu ya ɗana kyamara yana jiran ya fara shi kuma ya naɗa don Allah zai ka kai sura za ka danki kayan wani ka dudduba kaga sanda ka shigo wajen kai kaɗai ne kana an karewa sai ka ga wani ya kafa kyamara jiran yake kawai ko ga cctv ga mutum zai fara ko zai fasa ko to wannan shine wanda ya kai wannan matakin kamar yadda ka san in za ka yi wani abu kaga cewa ga wani ya dana wani abun dauka zai dauka za ka fasa to wanda suka kai wannan matakin abin da za su yi suna jin cewa in su ba sa ganin Allah to Allah yana ganin su sama da ma wanda zai dana wani abu ya dauka wannan shine mataki na al-ihsan to sannan malamai suka ce fa inna man raqaba Allah ahsana amalahu duk mutumin da yake yin abu yana sanar da cewa Allah yana kiyaye da abin da yake yi to za ku ga yana kyakkyawan aiki wannan shine faɗin Allah da yake cewa inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani Allah yana umarni da adalci da kuma ihsani karkashin wannan ne za mu ga Allah ya girmama ladar ma'abuta ihsani zai ce inna Allah yuhibbul muhsinina zai ce hal jazaul ihsani illa al ihsan wanda isa ihsani ai ba shi da wani abu na sakamako sai ne wannan shine abin da suke fakewa da shi kullum al’imamu imam ibn ya yi doguwar magana cikin madarijus salikina wajen abin da ya shafi wato manazil iyaka na abudu wa iyaka nasta'in madarijus salikina baina manazil iyaka na abudu wa iyaka sa’in sai ce wa min manazil iyaka na abudu wa iyaka sa’in sai ce manzilatul isan sai ce wa hiya lubbul imani shine kwayar imanin wa ruhuhu wa kamaluhu wa hadhihi al manzilatu tajma'u jami' al manazil fa jami'uha mantawiyatun fiha yace kullu ma qila min awwal al kitab ila huna fa huwa min al ihsan yace duk abinda na faɗa maka tun daga farkon littafi har nan wajen yace yana daga cikin al ihsan inji al imam ibn al qayyim to yana so ne mu tafi don mutanen nan su daina wa mutane wasa da hankali shin wannan kalma ta al'isan ɗin nan ayoyin ƙur'ani fa sun maimaitu sama da ayoyi sittin a cikin ƙur'ani abu na farko shi kan shi ihsanin sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ba ya faɗa ya ce shibigatan lahi ba ya ce wa man min Allah wa nahnu abiduna da ma'anan halittar da Allah yake yi wane ne wanda ya fi Allah kyautata halitta shi yasa ya ce wa nahnu lahu abiduna sannan zamu ga Allah madaukakin sarki yana cewa dan adam ma asabaka min hasanatin fa min Allah amma wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika wa ma arsalnaka alaihim shahida sannan wa ma arsalnaka alaihim wa ma arsalnaka linnasi nasi rasulan wa kafa billahi shahida sannan zamu ga Allah subhanahu wata'ala yana ce mana afa hukumul jahiliyyati bago sai ce wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yu'minuna wane ne wanda yafi Allah kyautata yafi Allah kyautata hukunci babu sannan zamu ga Allah madaukakin sarki yana cewa auratan alqaumal ladina kanu yastad'afuna masharik al-ard wa magharibaha allati barakna fiha sai ce wa tammat kalimatu rabbikal husna al-husna daidai yake da al-ahsan domin ismu tabdil ne na al ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun sannan Allah madaukakin sarki da ya ci wa rafa abwayhi ala al'arshi wa dole ko sujjada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'ya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan kada a ahsana biyu. kaga sai ce Allah ya aka kyautata mu إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim kaga ahsana bi shi yasa wajen halittar ɗan adam Allah ya ce allazi ahsana kulli shay'in khalqa wa bada'a khalqal insani min tin sannan yace Allahu allazi ja'ala lakum al kararan qararan was samaa bina'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum haka shi yasa ya kyautata surar ɗan adam sannan ya khalaqa kala samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhi turja'un wa ilayhi masu masir daka al-ihsanu kyautata abu dama tun daga farko sifa ce ta Allah yayin da Allah madaukakin sarki ya yi maka abu kai yi ikiqalin sa wajen kanshi shi yasa yake so kai kuma wajen bauta masa ya zamanto kana bautar kaman kana ganin shi in shi bai ganin ka wannan shine mataki na al'isan. abu na biyu ihsanin nan sifa ce ta annabawa da duk wani mumini mutumin kirki haka ake so ya zama Allah ya faɗa mana ya ce la junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida sai yace wa mat'uhunna 'ala al-musi qadruhu wa 'ala al-muqtir qadruhu mata'an bi ma'ruf sai yace haqqan 'ala al-muhsinina wannan haƙƙi ne ga mutane masu ihsani sannan Allah yake wa man a ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba millata ibrahima hanifa wattakhadha Allah ibrahima khalila wannan yasa da annabi yusuf ya shiga kurkuku da Allah yake wa dakala ma'ahu sijna fatiyan qala ahaduhuma inni arani a'asiru khamran wa qala al-akhar inni arani fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayr min sai suka ce nabbi'ina bi ta'wilihi inna naraka minal musulmi muna ganin ka kai mutumin kirki ne shi yasa Allah zai ce mana alif lam mim sai ce tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinina wannan alqur'anin shiriya ne rahama ne amma ga mutanen da suke masu ihsani sannan Allah ya ce wa man yuslimu wajhahu ila Allah wa muhsinun faqad istamsaka bil urwati wa ila Allah aqibatul umur sannan Allah ya faɗa ya ce wa barakna alaihi وعلى إسحاق ومن ذريته ما محسن وظالم لنفسه مبين فإن الله faɗa maka hadisi nan wajen aya ce ta ƙur'ani dama annabi ya fassara ta aikace a ina ayin take sai ka koma cikin suratu fatir Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratu fatir ya ce wallazi auhayna ilai min alkitabi abinda muka yi maka wahayi na littafi wal haqqu shine gaskiya gaskiyar da yake musaddiqul lima bayna dai yana gasgata abin da ya gabace shi na littattafai inna Allah bi ibadihi la khabirun basir saboda dama Allah yana ganin bayinsa sai yace summa awrasna alkitaba alladhi nastafayna min ibadina sannan muka gadarwa da bayin mu littafin da bayi waɗanda muka zaba muka gadar musu da littafin sai yace fa minhum zalimul li nafsihi a cikin matsayi na balimun da nafsihi ne ake samun matsayi na al'islam wa minhum muqtasidun ta tsakiya anan ake samun mataki na al'imanu wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah wannan suka kai mataki na sun tsere da alhairai da izinin Allah to ne suka kai mataki na al'isanu sai ya ce zalikal huwal fadlul kabir wannan ita ce falala babba jannatu adnin ya da kuluna dukkan wayannan kaso guda uku da wanda yake mataki na al-islamu da wanda yake mataki na al-imanu da wanda yake mataki na al ihsan jannatu adnin ya da kuluna aljanna zama duk sai sun shige ta wannan abin da Allah ya faɗa a nan wajen matakan nan guda uku su ne annabi ya yi su a hadisi al-islamu shine kaza al'imanu ne kaza al'isanu shine wa kada kaza a mataki na al'islamu ne ake samun su musulmi amma duk wani aikin Allah suna yi kaga mutum musulmi yana aikata ba'ira a mataki na al'imanu ne suka ce mutum yana ƙoƙari wajen nisantar duk abin da yake manya-manyan laifuka ne amma yana iya fadawa cikin makaruhai da kuma sakaci wajen aikata mustahabbi amma wanda suke sabiqun bil khairati bi iznillah zaka ga yana musu wahala fadawa cikin manya-manyan laifuffuka sannan ba su cika sakaci da abin da yake na nafila ba sannan abin da yake makaruhi ne suna taka ɗanɗan da su wannan shine sabiqun bil khairati bi iznillah amma mutanen nan sun sun nuna cewa su wanda yake da alaka da su ne kadai zai iya kai mataki na al al'ihsanu bayan ku annabi ya Allah ya saukan masa da Qur'ani na rantse da Allah in sahabbai ba su kai mataki na al ba mu in sun kai to nasu al-ihsan din da shi muke koyi da su ba da wani wanda ya zo ya kawo ba ya zo ya su abubuwa da sunan mataki na al Ya ka haka cewa wannan sifa ce tasu sannan Allah subhanahu wata'ala yi umarni a Qur'ani da ihsanin nan cewa ayi umarnin nan da Allah ya ce a yi ne su ya shafa ko duk musulmi ya shafa da ya ce wa iz akarna misa qabanin isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana ni ana buƙatar wannan insanin ko ba a buƙatar kai ana buƙata ko ba ka buƙata wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna ku faɗawa wa mutane magana mai kyau sannan Allah subhanahu wata'ala da ya zo maganan diya ya ce ya ayyuhan lazina amanu kutiba alaikum alqisasu fil qatl الحر بالحر والأبد ufiya lahu min akhihi shay'un له bil ma'ruf sai ce wa سيتي ilayhi bi ihsan wajen jin abin da ya shafi haƙƙin kanadiya ma Allah ya ce shi wanda zai bayar ya bayar da abin da ke kan sanadiyya da kyautatawa sannan wajen maganin saki ma haka Allah ya ce at-talaqu marratani sai yake fa imsakun bi ma'arufin aw tasrihun bi ihsan ko a rabu ta hanyar da ya dace ko in za a rike mace a rike ta yadda ya ainihin wato dace ko a rabu da ita sannan Allah subhanahu wata'ala ya tsara fada wa abudullaha wala tushriku bihi sha'an wa bil walidayni ihsana kun ga iyaye guda biyu a kyautata musu sannan Allah ya ce wa idza huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba sannan yace qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an sai yace wa bil walidaini ihsana kaga dukkan wannan Allah yana umarni da ayi ihsani ne sannan Allah madaukakin sarki yace wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashidda dukiyar maraya ma Allah yace kar ai kusa da ita sai in za a kyautata mata ne sannan Allah ya ce inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi idukum la'allakum tadhakkarun sannan a suratul isra'i yace wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al kibar ahaduhuma aw kilahuma sannan wajen magana Allah yace wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsanu in ka faɗa wa bayina duk wanda zai faɗa magana ba wai magana mai kyau ba magana da ta fi kyau ita ake so ya dinga faɗa saboda inna shaytana yanzagu bainahum inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina sannan mutanen karuna cikin abin da suka tunatar da shi cewa ta gifi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka ka kyautata kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata maka shi yasa za ku ga hatta wajen jidali Allah ya ce wa annabi wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum illa billati hiya ahsanu sai mujahilar da ta fi kyau ita aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya daura to akwai karshen mutumin da ya isa ne na farko akwai ma'iyya ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan ma'iyya ɗinnan nan khasa ce shine inna allaha ma'al ladina taqaw والذين هم موسنون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع الموسنين الله yana tare da masu isani sannan san Allah subhanahu wata'ala ga waɗanda suke masu isanin ne ya ce wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahaluka wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinina ku kyautata Allah yana San masu kyautatawa sannan yace alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul musina sannan yace fa atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul musina فبما نقدهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسا يحذفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناهم فيما طئموا إذا ما اتقوا وآمنوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين أما الإحسان مصدر نينا أحسن يحسن الإحسان akwai من da حسن يحسن, alhusnu ya fi kaiwa makwara da haka shi yasa za ka ga dukkan inda Allah zai yabi masu ibada za mu ga cewa yana yabon waɗanda suka kai mataki ne na al'isanu da haka yadda sahabbai suka kai ba su alaƙa da ɗariƙa kuwa ba suna da alaƙa da karantawa annabi ne ba abin da zai sa yanzu ba zan iya kaiwa mataki na al'isanu ba ba tare da na fi ɗariƙa kuwa ba to da haka wani ya zo ya ce wai sai idan an ba rikarsa ne za a kai mataki na al'isanu a ce shari'a ita ce kishiru dariƙa ita ce lubbu hakika ita ce lubbun lubbu ita ce al'isanu wannan magana magana ce kawai wacce ake yin ta mara dalili to yayin da nake ta ƙoƙarin kawo ayoyi don kare abin da nake magana yanzu lokaci ana nuna yayi to kaba yadda na faɗa masu saurare su yi haƙuri ina so zan ɗauko wasu gurare ku ji ɗan anti maganganun da yake faɗa da kuma wasu maganganu da zan kawo akan wannan mataki na al'insanu ɗin nan ku ji yadda suke faɗa haka suke faɗa mutsami ne na attasawo shine ne matsayi na al'insanu shi ne matsayi na al'insanu wanda wannan maganan wanda duk zai faɗe su ya faɗi ta ne kawai in dai qur'ani da sunna za a babu inda Allah madaukakin sarki da annabi suka nuna cewa wai wannan mukami na isanu mukami ne na at-tasawuf shi yasa yanzu maka bijiro da ayoyin qur'ani ga dalilai ga dalilai cewa Allah ya yi umarni cewa ai isanin nan to sannan za mu faɗi jaza'ul ihsani fi dunya wal akhirah sakamakon da Allah zai mu da suka isani duniya da lahira dan ka ji cewa dama Allah ne zai biya ba sai za ka biya ba da haka wannan abin da ake yaudaran mutane da shi da sunan makamul islam da makamul iman da makamul mai da al'isan da ma'anan ɗariƙun wasu kuma za ka kai wannan ba sai ka kai ɗariƙar sai ka bi ɗariƙar wani kowa ya faɗi wannan maganar ƙarya ne tunda ba Allah bane ya faɗe ta ba annabi bane ya faɗa tunda shi annabi ya faɗi ƙa'idar kawai shine da Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka duk lokacin da ka kai mataki kana bauta ma Allah saboda ta ka tsantsan kana ganin kamar ga Allah nan yana ganin ka ko da kai ma ka ganin shi wannan shine abin da ake bukata to da ka dari kunda ake ganin cewa ya kamata su kai mutane zuwa ga Allah suka kai mutane zuwa ga zagin Allah da zagin annabi eh kuma abin mamaki wa'annan mutanen su ne za su fito suna da'awa wai sun fi kowa san annabi yau inda a cikin mu ne aka samu wani zai ce siya ya taka wuyan annabi da duniya ta tashi a ce ka gani mun faɗa muku dama wahabiyawa ne makiya annabi ne yayyayi yayyayi to sai Allah ya sa ba a samun wannan a cikin mu magana ɗin kaɗan za ka yi sai sun juya ta sun bata ma'ana amma su duk maganar da suka ga dama sai su faɗi ta kuma su kwana lafiya kuma da sunan san annabi wani mara kunyan ya zo ya ce me annabawan safe wanda su ba za su iya ba eh kuma da sunan san annabi wani mara kunyan ya zo ya ce ai annabta kafin Allah ya aiko annaba bonanza ce in an ce bonanza abin da yake banza ne kowa da kowa na iya samu fa eh wani mara kunyan ya fito yana kokarin cewa lalle waliyai sun fi annabawa ko kunya ba sa ji wanda yake da aqidar waliyai sun fi annabawa ko akwai waliyan da sun fi annabawa to kuma shi ne zai zo yana nuna cewa shi ne ya kuma san darajar annabi sama da kuwa mu da aƙidar mu muka ce duk wani mutum da yake da daraja kowa ya shi in dai bai ba annabi ne shi bai kai annabi ba aisha bai baina tsara wa ta akwai nisa tsakanin tauraro da tsaraya ba ba bane wallahi da aka Allah ta'ala shirye da mu za mu tsaya a nan wa bihadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa